ba kya jin magana na hana ki me yasa kike son sa rayuwarsu cikin halaka me yasa kike son saka zuciyata cikin kunci zan kashe shi kuma zan kashe duk wanda ya kusance ki da sunan so ke tawa ce ni kaɗai din na fi kowa son ki yana gama faɗin haka yi sa kan bindiga a ƙahon zuciyar Najib sannan ya ɗana kunamar bindigan wani irin nan ihu ta sake a gurin muka dakata to ba tare da ɓata lokaci ba za mu wuce kai tsaye wani irin nan ihu ta sake tashi ɗaya kuma ta farka daga wannan bacci mai mummunan mafarki ihun da ta yi ne ya sa mama saurin farkawa daga bacci saurin rike ta ta yi kuma sai ta fisge fisge take tana ihu na shiga uku sun kashe shi wayyo Allah na dama na san ba za su bar min aure shi ba wallahi sun kashe shi duk maganar da take cikin kuka take yin sa alamar tana buƙatar addu'a addu'a mama ta rinka tofa mata duk wanda ta zo bakinta don ita ga baki ɗaya ta ruɗe Sanda ta ɗauki kusan awa biyu a wannan yanayi kafin ta samu ta ɗallafa. A ranar baccin da bata yi ba kenan domin gani take kamar wayannan mutane suna iya dawa. Daga ita har mama babu wanda ya rintsa. Sallah suka kwana suna yi suna roƙon Allah ya kare su daga sharrin makiya da kuma sharrin mutum da aljan. Ko asuba da ta yi ta da ikama kawai suka suka gabatar da sallan asuba ba wanda ya gigin komawa bacci a cikin su aska suka ci gaba da yi har rana ta fito sai lokacin hankalinta ya kwanta da dadadan tabbatar da mafarki ne ba gaskiya bane bayan gari ya waye ne ta shiga ɗakin babansu da gaida shi ganin idanuwan ta kumbure ne ya sa shi zama da ita hanna ya kira sunanta cikin yanayin na son gano wani abu da ke tattare da ita amsawa ta yi sannan ya ce dawo nan ki zauna kusa da ni zama dai cikin natsuwa me ya faru haka naga ki sun kumbura ga baki daya shiru ta yi na yan wasu sakonni na yan wasu sakonni dan ba bata da tambayar bata da amsa tambayar da ya mata shirun da ta yi ne yasa shi fara ganewa akwai abin da ke damunta hanna ba da ke nake magana ba babu komai ba ba jiya ban samu bacci bane na yi karatun test kuma gashi ya ce ya ɗaga zuwa next week ta faɗi haka ne domin kare kanta daga tambayoyi kuma ta san tabbas idan ya ga bata yi shirin tafiya makaranta ba sai ya tuhume ta kuma yau a yanda take ba ta jin za ta iya zuwa makaranta to a dai rinka hutawa da irin haka karatun sai ki zama ko sai ki rinka sanin yadda za kamata ki bi da abin ko to kawai ta ce sannan ta tashi ta fita ɗakin ta wuce ta kwanta ta yi zurfi cikin tunani bata san mama ta daɗe a kanta tana kallon ba taɓa ta ta yi cikin firgiza ta tashi ta zauna gefe mama ta samu ta zauna ita ma hanna ina son tambaye ki kuma bana son ki min karya ko ki ɓoye min wani abu daga cikin abun da kika sani dan na gaji da kallon ki kullum cikin damuwa na daɗe da sanin akwai abun da yake damun ki kina ɓoye min amma na yi miki shiru to yau gaskiya nake son ki faɗa min me yake damun ki wannan da kike mafarki an kashe shi waye shi kuma waye kike ambata dama kin san ba zai bar shi ba a jere dai ta zuba mata waɗannan tambayoyi wanda ni karan kaina dai ban san ya za ta yi ta amsa ba ko babu komai dai mutum ɗaya kan na san ta san shi amma wa can ba ta san su ba shiru ta yi na ƴan wasu daƙiƙu kafin ta fara ba ma mama labarin tun daga lokacin da ta samu amma da ƙawarta suna taɗi zuwa jiya haɗuwarsu da najib abu ɗaya ta ɓoye mata shine wa'annan mutane da suke bibiyarta don ita idan ta faɗa wa mama ta san wani irin hali za ta shiga ba yanzu ma kenan kuka take haddashi sheka balle ta ji labarin wannan mutanen da ma ba a san ba ta san su ba kuma ga su da yawan gaske kuka take tana me yasa hannan me yasa baki faɗa min batun wuri wannan ba karamar matsala bace, dole mu dage da addu'a kar Allah ya ba su galaba a kanmu ban san me muka muka tare musu ba wallahi tallahi Allah ta Allah ba su ba kuma insha Allahu sai kin aure mijin da zai soke ya kaunace ki idan ma suna son babanku ya gaji ya miki wulakanci ne to to ta Allah ba tasu ba kuma wallahi da mun ni da su mu zuba sai na yaƙe su da ƙarfin addu'a share hawayenki kin ji ko share hawayenta ta yi sannan ta ce hanna dan Allah share hawayenki ke ma wallahi Allah ba zan bar shi Allah ba zai bari su ci garaba a kaina ba insha Allah domin addu'a ta fi ƙarfin tsafi wani kuka ne mai ƙarfi ya ƙara kubuce mata ta ci gaba da yi tana tana rera shi kamar wanda dama an aiko duniya an aiko ta duniya domin ta yi kuka ne sallamar wanda ta ji ne ya sa ta saurin haɗe kukan nata tare da saurin haɗe kukan nata saurin goge hawayenta ta fara yi domin ba ta son a fahimci akwai damuwa ta tare da ita fita ta yi daga ɗakin a guje ta je ta yi hogin ɗinta duk wani damuwa da ke tattare da ita ji ta yi kamar ba wani damuwa a tare da ita domin duk ya gushe dan ba za ta iya misalta irin farin cikin da take ciki ba ba wai kuma dan ba ta cikin damuwar ba a'a sai dan farin cikin da ya danne damuwar da take ciki a wannan lokaci juyowa ta ita ma cikin farin ciki ta ƙara hogin ɗinta ko ba a faɗa ba kallo ɗaya zagaye musu ka gano farin ciki da ke tattare da su gyaran murya baban ne gyaran muryan baba ne ya dawo da su cikin hankulan su to yaran mama sun haɗu sai wani farin ciki da annashuwa kuke ko daga zuwan ki kin ga yar uwarki ko a zo a gaishe da baba gashi yana shirin fita ofis mama ce ta amshe maganan da cewa au dan ma baka je baka ji me jiya ta ce mun ba wai mai shiga tsakanin ya da kanwa zai ji kunya dariya duka suka saka daga baban har anti hajja da zuwanta kenan ko to ni dai na fita sai na dawo tukunna ma ma gaisa cewar baba sannan ya saki eh, ya sake su ya fice ɗaki suka nufa dukansu sai farin ciki suke yi sai da suka shiga ne mama ta rufe ta da faɗa kan cewa menene dalilin naki na faɗa musu tana hanya ai kin faɗa musu tana hanya ai ko ba komai ma a taya ki da addu'a wannan tafiya ba ta wasa ba ga yara ai ko abinci a yi domin a tari yara ko mama yanzu ma bai ɓaci ba ba ga wannan babe ɗin ba kawai ta shiga ɗaki ta dafa mana cikin farin ciki hanna ta tashi da niyyar zuwa ta ɗaura musu abinci kicin ta nufa ta fara girki musu abinci cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta gama haɗa musu breakfast domin ita ma ba wai ta yi karin kumallon ba ne gama kintsa komai ta yi sannan ta kai musu falo ta ajiye musu komai sannan ta da ta zauna jawo yarinyar anti hajja ta yi ta zaunar da ita bisa kan cinyarta duk da ba wani sabawa suka yi da yaran eh, da yaran anti hajja sosai ba sakamakon nisan wurin da rayuwar da suke amma ta san da su su ne masu ɗebe mata wasu kewar don anti haja takan daɗe kafin ta koma zama suka yi suka ci abinci suka yi na kamar babu wata damuwa a tattare da su sai bayan sun ci abinci ne anti take tambayar cewa ko suna tattare da wata damuwa ne mama ne ta fara bata labarin abin da yake faruwa don ko kaɗan ba ta ji za ta yi wa yarta damuwar da ta shafi yar uwanta tashi hanna ta yi ta shiga ɗaki ta bar mama tana bama ma ya hajja labari wajen wayarta ta nufa kan bedside drawer yake Daukan wayan ta yi miskos ta gani babu adadi, wadda duk yawancinsu na Amira ne, sai tiri miskos na Najib. Zama ta yi a gefen gadon tana tunanin shin ko ta kira shi ne ko kuma ta fasa. Bata gama yanke shawara ba ta ji muryar anti tana kwala mata kira. tashi ta cikin natsuwa ta nufo falo wurin anti ta nufa ta zauna hannunta anti ta rike sannan ta fara magana cikin murya mai ɗauke da tashin hankali a cikinta hanna me yasa da ki ɓoye mana wannan lamari kin san wannan ba karamar matsala ba ne shin kina yin mafarki na tsoro ne hanna da kanta ke sunkwai tana wasa da yatsun hannunta ta girgiza mata kai a'a to ko kuma kina mafarki kin haihu ƙara girgiza kai hannu ta yi baki taɓa mafarkin ana saduwa da ke ba anti ta ƙara ce mata ta jefo mata magana. cikin jin kunya ta ƙara girgiza kai ki faɗa mana gaskiya domin samun mafita daga daga damuwarki ta kalli anti sannan ta ce don Allah anti abin da na faɗa gaskiya ne shiru mama da anti suka yi su kaɗan sun kaya domin sun fahimce ta yadda wannan lamari ya dosa anti ne ta yi ƙarfin halin cewa wannan lamari da ɗaure kai yake amma babu abin da ya fi ƙarfin Allah mu ci gaba da addu'a insha Allahu za mu ci wannan jaraba don na tabbata wannan jarabta ce da Ubangiji kuma insha Allah da mun cinye wannan jarabawar numfashi mama ta sauke sannan ta ce insha Allah da Allah muka dogara kuma da za mu dage daga neman tsari daga wajensa Rurin da wayar hannu ta ɗauka ne ya sa su saurin juyowa suna kallonta. Shiru ta yi kamar ba za ta ɗauka ba. Don wonin ɗin da aka mata cikin mafarki har yanzu yana yawo a kwakwalwar kanta. Kallonta anti ta yi ta mata alamu da ido kan cewa ta amsa wayar. Amsawa ta yi haɗewa da kara wayar a kunnenta. Alamu anti ta mata da ido akan ta ɗauki wayar. Ɗauka ta yi haɗe da kara wayar a kunnenta. sassanyar muryarsa ne ta da don kunnen kunnenta sanda ta lumshe ido don wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyarta ta kamar wanda ta shekara bata ji muryarsa ba wani irin son ne ya ƙara shiga zuciyarta ji take idan aka raba sa kamar ana shirin raba ta da rayuwarta ne don haka take ji ba za ta bari a yi nasara a kansu ba hello hello sai da yi sau biyu kafin ya dawo da ita daga tunanin da ta lula kallon anti ta yi sannan ta kalli mama duk sun zuba mata ido jira suke su ji me za ta faɗa da gudu ta tashi ta shiga ɗaki tana kyalkyalewa da dariya tana shiga ɗaki ta saurin kare wayar a kunnenta don a zaton ta ma wayar ta ya yanke sallama ta yi ajiyar zuciya ya sauke suiti na miki laifi ne na yi ta kiran wayanki baki ɗauka ba kuma yanzu na kira kin ƙi magana wani daɗi ne ya maimaita sai hamdala take yi wa ubangiji dama akwai ranar da Allah zai nuna mata ran da za a kira ta da suna mai daɗi haka domin ita har ta cire rai amma da yake fa a cire rai da rahamar Allah sai gashi ya mata zaɓi na gari to masu sauraro kada ku yi zaton wai ko hana ta daɗe babu aure ne a'a don kwata-kwata ba za ta fi shekaru sha tara ba amma ku kiyasta ya mace da ta ji ana cewa tun tasowarta babu wanda ya taɓa zuwa wajenta da sunan yana santa abin da mugun mamaki duk munin mace ba ta rasa masoyi ballantana ita hanna da tana da kyawunta dole abin da zai daga mata hankali har mahaifanta ƙara katse ta yi suiti ba kya jina ne mm, ina ji ma shi shi ka kyale ni sorry to sorry ok ya wuce amma me yasa zan kika ɗauki kiran farko na ɗauka kina sukul kuma na je wata amira wai ta ce ita firin ɗinki ne ta shaida min baki zo ba so shine hankali na ya tashi hope komai lafiya lafiya kalau kawai dai anti ne ta zo ni na manta ma da fom ɗina haba shi yasa na ji ga baki ɗaya kina cikin farin ciki to yanzu kawai ni dan zo an jima ki bani adres la rufa min asiri don Allah ba tare da yayi kaman wanda take ganin sa ba ba tare yayi kaman wanda take ganin sa dalilin ba ba kya so na shi yasa ba kya so na zo wurin ki ko nare nare ta yi da muryarta no ba haka nake nufi ba to me kike nufi in ba haka ba Allah babanmu zai faɗa me yasa zai faɗa to ai shi sa, in tambaye shi kafin a fara zuwa hira wajen yarsa sai an tambaye shi me hakan yake nufi kenan cikin fargaba da zulumin abin da zai zai je ya zo don ta sanya zai ɗauki lamarin ba ina nufin sai da izinin sa ake kira ake hira da ɗiyarsa wani daɗi ne mai mai masarai, rai don ko ba komai shi ba ba da wasa ya zo ba kuwa yana son manya su shiga tsakanin magana tun da wuri ƙara matse fillan da ke kirjin sai alamar ya ji daɗi sosai da magananta da mamakinta cikin farin ciki ta ji yana cewa bari in je in samu abba yanzu dan a bari ya huce shi yake kawo rabon wani littafin samayya abdulkadir ni kuma ba zan bari ki zama rabon wani ba kan ta yi magana dif ya kashe wayan ɗago wayan ta yi sannan ta bi ta da kyakkyawan murmushi masarautar kano kilishi ita ce zaune akan wani tuntu da ka gan shi ka san na gidan sarauta ne don ba kowane irin tsuntsu ba ne da ake samu a ko'ina kishin hmm. kishin gidan take wata budurwa ce wanda ba za ta fi kimanin shekaru ashirin da hudu ba kyakkyawa ce sosai farasol ga daradaran idanuwa masu rikita mutane tana da tsayi sosai ga his bobs dinta kamar wanda suke shirin fasa yar yaloluwar rigar da ke jikinta magana take cikin tashin hankali wallahi momi idan ban aure shi ba ba zan bari wata ta aure shi ba idanuwanta ne suka cicciko da hawaye ina son ina son sa momi ki taimaka min yanzu ko wayansa na kira baya ɗauka tun kafin na yi hauka kawai ku aura min shi ai ba shi ya haifi kansa zai bi umarnin ku na tabbata idan na aure shi zan na san zai so ni duk wani girman kai da yake ji da shi sai ya sauke shi kai ni ko ba kai ni ko ba zai so ni ba Allah ina son shi kuma a haka ya ishe ni mu rayuwa magana take kamar mai taɓin hankali domin kana kallon ta kaga zautacciya a so kilishi wanda ranta ke ƙona zuciyarta kamar ta fito ƙasa ta faɗo haka take jin ta don ta ƙi jinin abin da zai ɓata ran tilon 'yarta 'yar uwarta ki shiru inci sai na san yadda na mai mata bayan amince da auren ku don ni ma hankali na zai fi kwanciya ba zan so a ce wannan ɗundun mulki da dukiya ya fita hannunmu ba ki kyale komai a hannuna abdullah da ni yake zance bai isa ya wulakanta ki na bar shi ba ni dai na na rufo musu kofa na ce to Allah ya baku dan duk sharrin ku abdalla ya fi karfin ku dan shi Allah ya dogara da shi ba wani mutum ba a ya fidda fa na kalli wannan balarabin ko ya kuka gani in kuma ku yan mu da masoyin mu za ku je gulma ga kofa ni dai kan na fito bayan wayan ta katse ne ta kira amira suka sha hira wanda har ya sa amira yin mamaki don ta daɗe rabon da ta ji tana farin ciki haka babe wai wani albishin ne haka na jirgi cikin farin ciki mm, akwai labari da yawa ke dai daga sukul ki biyo gidanmu kawai ki sha story ok babe gani nan zuwa to sai kin zo sallama suka yi sannan ta ci gaba da yin game a wayanta sunan game ɗin kukin fiba tana son game ɗin sosai don yana ebe mata kewa kasancewar duk yayyunta wanda suka fito ciki ɗaya sun yi aure babban yaron anti hajja ne ya shigo don kimanin shekara sha ɗaya umma wai ki zo in ji mamin mu tana falo to sai mata gani nan zuwa fita ta yi ta nufi falo don amsa kiran da anti take mata yawa zo ki taya ni cire wannan kayan gwamma in cire kowa in cire ma kowa nasa tun yanzu na huta a'a anti gaskiya ki bari kawai ba yanzu ba dan ni ba wani aiki da zan yi yanzu na gaji yanzu fa na gama breakfast juyowa anti ta yi da mamaki ta kalli mama mama yanzu haka kike barin yarinyar nan ta yi ta zuba ta ta zuba san jiki ya sarranta a gidan nan idan ta yi aure to waye zai rinka yi mata aiki turo baki gaba ta yi Allah ne sai zai ɗauki mai aiki mai aiki anti ta maimaita da mamaki ɗauki a fuskarta eh aini 'yar aiki aka kai masa ba saurin katse ta anti ta hajja yi kul kul kar na ƙara jikin yi zancen yar aiki dan baki san hatsarin da ke ɗauke da ɗaukan yar aiki ba ne ki rufa wa kanki asiri daga ke sai mijinki aiki ba gagaran ki zai yi ba ke to in takaice miki wannan yar aiki ta gidansu su ogam abban su mami yar anti hajja ai ta aure shi daga hajjiya da ta tafi ta dawo ta samu ya aure yar aiki tab aikuwa da an yi tsiya don ba zan yadda ba sai dai ya zaɓa ko ni ko ita ke dalla ai maganin bari a fara ai sai ya rabu da ke idan idan idan idan ya rufe a kanta wa dama maganan wannan na din ne dama nake son mu yi da ke kin san me ake nufi da soyayyar sirri saurin girgiza kai ta yi to tashi zo ki ji Don kin san idan muna haɗawa da addu'a dole kuma mu yi taka tsantsan ki yadda ki yadda zaki ki hana shi zuwa gidan nan ko ma mene ku rinka yin sa a waya idan ma ya matsu sai kun haɗu to ya fi a ce kun haɗu a gidan Fatima antin maman Amal dan na san ba za ta taɓa bari ki wani abin da bai dace ba duk wani kula na san za ki bashi kar ki yadda ki bar wata baraka a gidan nan wanda za a fahimci wani abu a bari a kullum akan baka da wani mai sanki ko a waya ya kira kar ki ɗauka a cikin gidan kiɗa mata kai kawai ta yi tunani falaran ta ce idan ta ce masa ya rinka zuwa gidan anti ba zai fahimci akwai wata matsala ba sallamar amira ce ta katse saurin juyowa ta ta tafi da gudu ta rungume ta tsam karasa shiga suka yi ta tsuguna har ƙasa ta gaida mama cikin far'a mama ta amsa sannan ta juya ta gaida anti hajja duk da ba wai ta santa bane amma ta amsa mata da sakin fuska cikin zumuɗi ta ja ta suka cikin ɗakin suna shiga amira ta saurin yaye rufin gyalen da ke kanta na ɗan kwalin doguwar rigar da ke jikinta ne ta jefo ta kan gadon babe fani in fara sha please na kago na ji labarin nan bari in kawo miki ruwa mana babe ki bar ruwan nan kawai na kago in fara jin labarin dawowa ta ta zauna babe ba dai an gama lectures ba no ba a gama ba kawai ba zan iya jira ba ne shi yasa to ya school ɗin. babe ba na son iskanci idan kin san ba za ki bani kawai ba ki tashin tafi ta faɗa tana ƙoƙarin jawo bil ɗinta da ke kan gado. saurin janye gelantai me haka dan Allah daga wasa to kina wani jami'in rai sorry to barin baki." labari ta fara bata tun daga lokacin da wayannan mutane suka fara bibiyar ta har zuwa haɗuwar su da Najib shiru ta yi sannan daga bisani ta dauke ta ɗaura da cewa babe shekaru biyu kenan da lura da na na suna bibiya ta kuma na tabbata sun fi tsawon wannan shekarun kawai dai lokacin da na ankara ne sannan na ɗaura na daura mata da mafarki da na yau babe wallahi tsoro nake ji kuma Allah ina son na sosai please babe ki bani shawara da mamakinta tana ɗagowa sai ta ga Amira na hawaye please Amira ki bar duk kukan nan ki nema min mafita kin ji ba ba wata mafita da zan nema miki dan da kin ɗauke ni kamar yadda na ɗauke ki ba za ki ɓoye min wannan al'amari ba amma tun da haka ne na ga alama gara na yi baya da ke dan na lura zaman mu kamar takura miki nake ba kya san hakan ko tana gama faɗin haka ta zari jakarta da gyalanta da niyyar ficewa saurin shan gabanta ta yi ta rungume ta tsam a kirjinta ta fara magana cikin muryar kuka babe wallahi ba haka bane ba na son in sa ku cikin damuwa ne ko kin san cewa ko mama akwai abin da na ɓoye mata ban faɗa mata cewa ana bibiya ta ba please na yi nadamar littafin aisha a fulani ba zan ƙara ɓoye miki damuwa ta ba ɗaukowa ta yi sannan ta share mata waye, ita ma ta share nata ko masu kai suka zauna akan gado ki yi haƙuri don na tabbata wata rana sai labari kin ji amma ina tunanin gaskiya ba mugayen mutane ba ne. Allah da ya sa wani dan mai mulki ne ya gan mu ya ce yana so ya sa ake gadin ki dukkan wasa dukan wasa na ta kai mata ki ma daina tunanin haka kawai na bar su a matsayin marasa aikin yi haka dai suka ci gaba da tattaunawa amma a Amira ita sam na ji bai kwanta mata ba hankalinta ya fi karkata daga waɗannan mutane ina ma ta ganku kuma ko a ce ta gansu ta ga suwaye inji abdullahi ga baki ɗaya kwanansa kwanan nan ya rasa me yake damunsa yanayin akwai wani abun da yake shirin faruwa da shi shine ya bayyana a tattare da shi kullum zuciyarsa zafi take masa kamar wanda ake hura mai wuta kuma ya rasa dalili ummi ne ta shigo ta same shi idan idanuwansa sun yi jawur ga baki ɗaya ta rasa gane kan dan ma akwai wani a kwanakin nan ibini ibni ta kira shi ɗagowa ya kalle ta ɗagowa ya yi kalle ta da ranannun idanuwansa wanda suka sauya kala zama ta yi kusa da shi ta sa hannu tana shafa gashin kansa a hankali ta fara magana kamar haka ibni ka daina sa damuwa a ranka ba na jin daɗi kullum ina ganin ka cikin tashin hankali shiru ta yi sannan ta ja wani goron numfashi ta ci gaba da cewa ko ka san duk lokacin da na ganka cikin damuwa da ƙunar zuciya nake kwana ko ka san damuwar ka ta fi ɗaga min hankali fiye da damuwar kowa a duniyar nan dan Allah ka cire duk wata damuwa a ranka duk da na san duk wata damuwar ka ba za ta wuce akan yarinyar nan ba ka sani ina je a jikina wannan yarinya ta kace sau da yawa nakan yi mafarki na ga jikokina da wata ɗayar yarinya wanda ban taɓa ganin fuskarta ba koyaushe fuskarta ba ta bayyana a gare ni amma a kullum idan ina mafarkin nakan kasance cikin kwanciyar hankali nakan ji hankali na ya kwanta da wannan yarinya ko da a ce na farka nakan kasance cikin farin ciki a wannan rana sai a lokacin ya ji hankalinsa ya fara kwanciya don duk yadda ya kai ga ɓacin rai mahaifiyarsa ta san magana maganganun da za ta yi ta kwantar masa da hankali cikin natsuwa a haka ta yi ta lallashinsa har sai da zuciyarsa ta yi sanyi sannan ita kanta ta kan canji daga gare shi fuskarsa ta sake ba kamar ɗazu ba ba ta fita a ɗakin ba sanda ta tabbatar ya ci abinci sannan ita ma ta fita wannan kenan sai kusan yamma amira ta bar gidan su hanna ba ta fita ba sanda ta tabbatar ta ba ta shawarar wari masu amfani har anti hajja ta zata ta tafi sanda ta bata tsarabar turare da kayan makeup wanda ta kawo hanna ta ɗebi wasu a ciki ta bata dan yarinyar ta kwanta mata a rai tana da tarbiyya ta ji daɗin kasancewar hanna tare da amira don ta ji irin shawarar wurin kirki da ta yi ta bawa hanna har bakin titi ta raka amira domin neman abun da zai kai ta gida babe juyawa gefen dama babe juya gefen dama kin gan su a cikin wancan yellow range rover saurin juyowa amira ta yi aikuwa ta, gan su da motar ba mai tinte ba ne sanda ta ƙare musu kallo sannan ta juya ga hanna babe soldiers ne fa ke da allah ya aka yi kika sani wallahi babe ki duba sarƙoƙin wuyansu ki gani o o o ba zan juya ba za su gane muna kallon su za su zargi wani abu ni tsoro bai taɓa bari na na lura ba Allah babe ina ji a jikina wani alkhairi ne ke bibiyar rayuwarki amma ki ci gaba da addu'a Allah zai kawo miki ƙarshen matsalolinki ba su daɗe a wajen ba ta samu a daidaita cike da kewar juna suka yi tsallama ta tsare a daidaita ta tafi da dare ya haka na zube kira ta suka sha hirarsu sosai dama shi mutum ne mai surutu sosai sai wajen sha biyu daidai da anti ta gaji da surutu ta yi bacci ta yi ta mata faɗa kafin ta masa sallama ta kashe wayan ta kwanta cike da kewar juna bacci ya ɗauke su da sassafe kamar kullum ta yi shirin makaranta ta gaida babansu kafin ta wuce makaranta bayan sun fito daga lectures amir ta ce babe ki kira ki raka ni ofis ɗin abba in karɓo aika hanna ba ta yi mata musu ba dan ita ma ta gaji da zaman waje ɗaya high court suka nufa dan a can baban Amira yake aiki cike wajen yake da sojoji da kuma SS ko ba a faɗa ba ka san manyan mutane ne a cikin wajen Ku mutum ɗaya ba a bari ya shiga wajen haka kawai ok kin san dai ni ba zan koma ba sannan ba kina kallon ki da farin ido ba ko Balarabi ya ce ke ba barin ki za su shiga ba dukan wasa amira ta kai mata ba na son iskanci kawai mu je ta baya ta fara janta bayan ta gan eh, a haka dai bayan sun nufa tangamemmiyan kodin suka nufa bayan wani windo da ke cikin kodin suka zauna wanda kana kallon windo din ka san mai ofis din yana da matsayi don ya bambanta da duka windows ɗin zama suka yi a wajen ba a fi mintuna da zaman su ba kunnuwansu ya fara jiyo musu magana da ke ƙoƙarin tarwatsa ƙwaƙwalwarsu ga baki ɗaya zancen da ake ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwar yara 'yan kimanin shekara sha tara gaskiya na yi iya bakin ƙoƙarina, na amma abun ya ci tara ba ma da ƙarfin da za mu ja da mulkinsa ba ma da ƙarfin da za mu iya kwatanta wannan shaidu ta ƙarfi duk wani shaida tana hannunsa yanzu abin da ya fi kawai mu haƙura haba haba haba justice wani irin zance ne wannan idan har muka bari wannan takarda suka fito da a samu babbar matsala wallahi za a samu babbar matsala ya kamata a san yadda za a yi ɗayan da ke gefe ne yake zaune wanda daga ganinsa ka san babba ne a kan nan ya juya ya kalli gefensa wai shin chief abin da za ka yi a kai babu ne an bar ƙaramin yaron da dukkan mu mun haife shi yana caza mana kai karfa ka manta mun bar ka a shugaban sojojin ƙasar nan ne don mu samu abin da muke so shiru cib ya yi sannan daga bisani ya ce karfa ku manta ba a ƙarƙashin wannan yaro yake ba shi fa sojan ƙasa ne abu kaɗan ne zai same shi ƙasashe su mana gayya ɗayan wanda shi ba abin da ya ce wanda shi ba abin da ya ce kawai ya ɗaura ɗaya akan ɗaya sai jijjiga kafa kawai yake sai da kowa ya gama sannan ya ce idan kun shirya sai na raba mana alhakin nan ni dai na daɗe da shirya abin yi kallonsa suka yi duka da alamun tambaya daga mu suka yi abin da zuciyoyinku suke tunanin shi zan aikata kun sani duk wanda ya shiga gona ta kashe shi nake yi amma yin labai saurin katse su yayi na san tambayar ku ta yaya zan aikata masa ku sani duk lokacin da na yi niyan abu sai na aikata shi amma yin labai ka yana da tsaro na ƙasan dubai ba kamar na kasan nan ba ne na kai tunanin cewa kana da hanyoyi da zaka sai su ai mutum ɗaya ne zai aikata hakan ba na buƙatar taro saurin karɓe maganar cibiyayi mutum ɗaya ta yaya zai kashe shi ya tambaya cikin tsananin mamaki ku daina min wasu tambayoyi kawai ku sa a ranku cewa nan da kwana biyu duk wata damuwar ku ta gushe ko labarin ba na son a sake ɗaguwa ya faɗi haka ne tare da ɗaurawa da murmushi na manya amira ne ce ƙarfin halin jan hannun hanna har suka fita a cikin wajen babu wanda ya lura da su abin hawa amira ta tsara musu hanna kamma sai da ta tura ta ciki sannan suka tafi kai tsaye gidan su amira suka wuce kwankwasawa amira ta yi mai gadi ya bude musu kofa haka ta rinka jan hannunta kamar wata taɓaɓɓiya kai tsaye fat ɗinta suka wuce kasancewar baban su amira ya fi baban su na dukiya sosai shi yasa kowa ke da faɗinsa, ɗinsa kuma sa biyar ne kacal da mata mm, mata da maza uku mata biyu shekaran ta biyu da aure yar uwanta suna shiga ɗaki ta ta sauri ta saki na ta juya zuwa ga hanna da ke tsaye kamar mm, ta sauri ta sake ta juya zuwa ga hanna da ke tsaye hanna ta kira ta ta jijjiga ta amma shiru daga hannu daga hannu ta yi ta bata lafiyayyen mari wanda ba shi ta dawo ya cinta kusan cewa ko da a makaranta kike kawarki ta nemi ki ki raka ta wani waje to ki kira gida ki faɗa kafin dan to saƙo dai kusan cewa ko da a makaranta wato kamar matasan mu kenan yan mata ki san cewa ko da a makaranta ko a wani wuri ƙawarki ta ce ki raka ta wani waje to ki kira a gida ki faɗa kafin don baki san iya abun da zai iya faruwa ba ki sanar da iyayenki sun bar akan suna makaranta kin ga kenan iyayenki sun bari akan kina makaranta ba a san da kika je ba a samu matsala ina nufin ko mai ne kuma ko da me zaki ki faɗa musu su san dai kam ba a makarantar kike ba kun tafi wani guri dan gashi kusan haka ta faru da hanna hanna dan Allah mu bar wannan magana dan fitowar ta kamar rasa rayukan mu ne mu nan. kin ji daga ma daga mata kai kawai ta amma ta samu kanta da addu'ar Allah ya sa kai su yi nasara a kansa Hmm. haka kawai ta tsinci kanta da masa addu'ar kariya daga sharrin su haka amira ta yi ta kwantar mata da hankali don ta san abu kaɗan ne ke ɗagawa kawarta ta hankali ga ta da sa damuwa a ranta bata batta ba sanda ta ga ta ɗan sake sosai ni wallahi amira abin da ya ɗaga mu hankali sai ka ce abin da yake faruwa a fim ban taɓa ɗauka yana faruwa a zahiri ba yanzu dai mu bar wannan magana barin duba mana abin da zamu ci fita ta yi ta zuwa kicin don dafa musu indomi don shi ya fi komai sauƙi wurin girkawa ina labarin najim ne yan uwa yana tsaye yana katsewan ya nufi falo a guje don faɗa wa mahaifinsu ya je nema masa aure turus ya ja tsaya tun daga bakin kofa falon zumuɗi ya sa ga baki ɗaya ya mamanta da babansu ya yi tafiya murmushi ya yi tare da so sakiyar sai juya amma ya kudurta duk zan da aka ce da ya dawo magana da zai fara masa kenan haka ya share suka yi ta cin soyayya a waya shi da suwiti ɗinsa duk da rashin ganin ta yana damunsa amma ya kudurta gobe sai ya sa ta idanuwansa cikin ikon Allah babban abin da ke damunsa dukkan ido duk da ido tana nuna masa tana sansa amma a baki ta gagara furta masa ko sau ɗaya ya la'akanta hakan ne da kunya da take da shi duk da bata kasance ba fulatana ba amma tana da matakar kunya ita cikakkiyar bahaushiya ce wadda kana kallonta zaka ga cikar zatin ta na hausawa da asali kyawu irin na hausawa ya bayyana a jikinta da take sa ne ta wayanda take sa ne ta ɗauki ruri ko ba a faɗa ba ya san wayanda ke kiransa wani irin faɗuwar gaba ne yake damunsa kuma ya rasa dalili hakan ne yasa kallon yanayinsa kaftin ahmad ya fita daga ofis ɗin zai bashi rabai shi dan mg idan yana cikin wani yanayi baya buƙatar kowa kusa sanin halinsa ne yasa idan suna tare da shi suka gan shi a wannan yanayi suke ba shi waje shi kaɗai kaftin ahmad ya zo fita ya umarce shi da ya ajiye masa fon ɗin shi guda biyu da wanda mahaifinsa ke samun sa da kuma wanda yake talakawa talakawa masu complain suke samun sa sai a aka yi rashin sa'a da ke fon ɗin iri ɗaya ne ya ajiye wanda manyan mutane suke neman sa ringin din wayarsa ke yi ne ya tabbatar masa da fom din da ya dace ya ce aje aka aje hmm. ringin din da wayarsa ke yi ne ya tabbatar masa da fom din ba fom din da ya ce ajiye aka aje ba tsaki ya ja da wayan ta tsare rurin ta gaji bai ɗauka ba sai da aka sake kira ne sannan cikin natsuwa ya ɗauki fom din tare da pikin din call din dan kiran daga Mr. President na Najeriya ne. gaisa suka yi cikin mutuntawa sannan yake faɗa masa suna da mitin da za su yi a Dubai a Bot Al Arab kuma suna gayyatarsa tare da bukatan matakan tsaro sosai. Haka kawai ya tsinci kansa da rashin son zuwa wajen amma zai je ko don kare lafiyar al'umma. Nema daga nan kama mu kai Dubai ɗin? Mm, zan bi Oman domin hutawa a wannan ƙasa. sai karfe uku sannan amira ta kira direba ya kai su taraka hanna gida suka fita sannan suka yi wa amme amin su amira sallama har kofar gida suka kai ta sannan suka juya bayan shigar ta gida ta yi ta kokari ta danne damuwarta don koma ma bata fahimta ba tun karfe tara na ya kira ta don hatta ta mance da abin da ya faru da rana idan suka sha sosai daga nan suka yi sun kai kimanin karfe goma da rabi suka yi sallama don anti hajja ta hana ta wayan dare sosai wayanta ta sauka ta hau bincike a iya bincikenta ba ta samu wata masaniya akan wannan mutumin da ake son kashewa ba haka bacci ya dauke da tarar da wayan mutanen bacci ne mai cike da mafarki kala kala a ƙarshe ne ta yi mafarkin wannan mutumi wanda a wancan lokacin ta yi mafarki ya harbi najib ya gurfana a gabanta yana kuka amma ta kasa jin abin da yake faɗa a haka ta farka cikin tsoro amma hankalinta bai kai na wancan kan tashi ba wai gawa gefe ta yi ta ga anti hajja na ta sharar bacci ita da yaranta mata biyu aisha mami mai sunan mama sai halima wanda ta ci sunan yayar babanta sauka ta yi ta nufi toilet ta ɗauro alwala sallah ta rinka tana neman zaɓin allah sai kusan uku bacci ya ɗauke ta akan sallayan irin sallan farko ne ya tashe ta ta tashi ta ƙara ɗauro alwala ta gaba ta gabatar da sallah sannan ta tashi anti dan ita ma ta gabatar da nata sallan komawa ta ta kwanta nan da nan bacci mai daɗin gaske ya awon gaba da ita kamar a mafarki ta rinka jin muryarsa a cikin bacci komar da idanuwanta ta ƙara ta rufe can kamar wanda ta tuno wani abu ta yi saurin miƙewa ta cikin falo a guji tana ihu falo ta yi da gudu tana zuwa kuma ta tsaya da mamaki ɗauke a fuskarta juyowa suka yi suka kalle ta ai kam jira take ta karasa da gudu ta rungume ta cikin farin ciki ita ma ta rungume ta muryansa ne ta da kidodon kunnen wasu ko oh, ni tun da nake ba a murnan ganina sai in koma saurin sake ta ta yi ta riko hannunsa yaya ba haka bane ba fa sayar da kansa yi to me idan ba haka ba kankanta da murya ta yaya please okay ya wuce saurin sakinsa ta yi ta tunowa da ta yi ba fa muharramin ta bane an kuma ya faɗa a cikin zuciyarsa zama suka yi nan taɗi ya ɓarke tsakanin 'yan uwa da suka daɗe ba su ga juna ba hira suke sosai har mata manta tana da lectures can wayanta ta ɗauki ruri tana kallon mai kiran sai da gaban ta ya faɗi a lokacin ta tuno tana da lectures saurin ɗaukan wayan ta babe wai me kike a gida ne tun karfe tara fa muke da shiga lectures kuma zuwa sha biyu zai yi test ai bata san lokacin da ta turo kaddira akan kujera ba ɗaki ta wuce ta shiga wanka bata fi 15 ba ta fito shiryawa ta yi cikin bulu da red ɗin atamfa ba ƙaramin kyau ta yi ba sannan ta ɗauki ribom ta yi pakin ɗin kanta duk da gashin kanta bai cika tsayi ba amma idan ta yi kitso yakan kai kafaɗunta cikan da kanta ke da shi ne ya kai ya hana kallon tsayin ta sosai cikar da gashin kanta ke da shi ne ya sa da ta yi pakin ya taso kamar wanda ta sa ribon na a cuci dan kwali ta ɗaura, sannan ta dauki eh, himar ɗinta dogo sosai ta ɗaura, sannan ta fesa turare mai sanyin kamshi wanda sai ka matsa kusa da ita kafin ka ji kamshin takalminta ta ɗauko flat da ke tana da tsayi yasa ta yi ɗas-ɗas gwanin ban sha'awa fitowa ta yi ɗauke da side bag ɗinta mai tsada ba jabu ba dan mama da yayunta na ƙoƙari wajen saya mata kayayyaki masu tsada tsugunawa ta yi ta sauko ta ɗauki fom ɗinta da ta bari a kan kujera juyowa ta ta kalli kujeran da hamida ke zaune su ba subhanallah wani irin kama na ga suna yi da wannan yarinya wanda ba za su wuce sa'anni ba sai tsiran da ba zai fi na mons ba tabbas suna kama sai dai bambancin da ba za a rasa ba six months ko kuma bakwai sista mu je ko mu je ina Sukul mana kin san aitin da kin zo to tare za mu tafi dan ba wani izinin ki da zan ɗauka tashi ta suka guma zuwa kicin don yi wa mama sallama me nake gani ba dai wani waje za ku ba ko hanna ta yi saurin karɓe zancen eh mama suku za mu je amma ai a barta ta huta yanzu fa isowarta daga kano ko ruwa ba ta sha ba balle wani abinci za mu ci a makaranta ta faɗa tare da jan hannu hamida sai kusan karfe sha ɗaya suka isa makarantar kiran amira ta yi suka je yadda take suka same ta gaskiya babe kuna kama da sista ɗinki sosai har ya wuce yadda kike faɗa sai dai ta fake kyau ta faɗa tare da kashe mata ido ɗaya dukan wasa hannu ta kai mata kin fiye sa ido ke kam kin ji jiki wallahi kyale ta kawai dan na san ta faɗa ne kawai kowa ya ce kin fi ni kyau da idanuwanki ya fi nawa girma kuma kin fi ni dogon hanci cewar hamida dariya suka sa ke dai kawai kin tsorata da wa'annan idanuwan tana amma wani kyawun da tafi ki babe ba mu karya ba fa lallai ba kya da hankali kika bar bakwa da yunwa harara ta galla mata wace ce kuma bakwar ni na ga alama in muka biye ki sai mun rasa testin ma hmm. kawai amira ta ce sannan suka nufi hanyar barhak da ke gefen hostel na school din don yin breakfast Sannan suka odirin kafin suka zauna taɗi suka yi wanda za ka rantse amira sun daɗe da sanin juna da hamida don duk su ukun babu baya a wajen surutu wayan hanna ce ta ɗauki ruri jin kiɗan ya san ta san wake kira da ringin ɗinsa daban ne ɗaukan wayan ta sannan ta juya gefe da gefe kuwa ai karab idanuwan ta yi sauka a kansu saurin juyawa ta sannan ta kara wayar a ta hello sweetie na'am kina school ne eh ina zuwa yanzu ki gida ne haka kawai ta ji tsinci kanta da faɗuwar gaba no please kar ka zo kar na zo dalili shiru ta yi ta fara kame kame hmm. dama na sani ba kya da wani abin da zaki ce na daɗe da fahimtar ba kya sona ni kaɗai nake hauka a kanki amma shi kenan babu dama tabbas kina shirin jefa jefa ni wani hali dan har kika guje ni mutuwa zan yi please kar ki bar ni ni zan koya miki yadda zaki so ni amma please kar ki rabu da ni ya faɗa cikin sarkewar murya domin gaba ɗaya ya shiga damuwa wani irin tausayinsa da sansani suka ƙara ninkuwa cikin zuciyarta me kake faɗi haka ka san ni ma ba zan iya rabuwa da kai ba to me yasa ba kya son mu haɗu ki jira ni a gidan anti idan na fito a lecture zan zo okay bye love you saurin katse wayan ta dan ba za ta iya bashi amsa ba da ta ɗaga wayan a kunnen ta kawai ta mushi. zuba mata ido suka yi kamar wanda ta yi wani abu me haka da Allah ko wani tsare ne da ido kamar tsofaffin mayo ko gizo ba su yi ba suka ci gaba da kallonta hamida har da kara kara tagumi amma cikin ranta wani daɗi take ji na ganin yar uwarta ta samu masoyi tsaki ta ja sannan ta ci gaba da cin abincinta waye shi cewar hamida najib ta ba ta amsa a takaice ya tsani fuska hamida ta yi sannan ta ce zai yi zai bari a ya huce ban gane me kike nufi ba cikin ɓacin rai ni na tabbata akwai wanda ya riga shi kuma haka kawai zai zo yi wa wani wuce. ai ba haka ake ba cikin ɓacin rai hanna ta ce to sai ki mutu amma aure kam na aure na jib an gama sai ku je ku yi ta haukan ke da su ta juya gun wa'annan mutanen ta maka musu harara jan jakata ta yi tana shirin barin wajen saurin rike ta a da ta yi sannan ta kalli amira ku fahimtar da ni mana har yanzu ba wai na gane yadda kuke dosa kuka dosa bane juyar da kanta na ta yi ta rike kogo tana karkaɗa. abin nan ɗinta ita ala dole ranta ya ɓaci da ƙin suka shawo kanta ta zauna don da amira ta bata hakuri tukunna Labarin suka fara wa hamida ba abin da suka ɓoye mata tas suka kwashe komai suka faɗa mata ai nan da nan idanuwanta suka yi jawur kai amma wannan amma amma wannan amman an yi tsinanniya na tabbata da umman Amar hamida ta sani sai ta mata ta tas a tasanta ke matar wan mahaifinki kike tsinewa ai wallahi sai na mata tsiya tunda ba yanzu zan tafi ba ai za ta gane kuranta a dai sassauta mata suka ce tare da tun tsirewa da dariya amma kin san me ni Allah ban ga laifin Amira ba ni ma ina ji kamar akwai wani alkhairi a tattare da wa'annan mutane ta faɗa tare da kallon su ta kasan ido harara hannu ta galla mata da Allah malama rufa mana baki amma kin san me me ma kike faɗa ban ga laifinki na zofafa wa asan najib ba dan na tabbata gayan yayi dan ke ko ko a kaya dan ke ko a kaya ba ke zaɓen jabu kallon wayanta ta yi subhanallah ke time ɗin ta ya wuce wani tes kuma sun rufe bakinta ta yi da tafukan hannuwanta tunowa da ta yi ƙaryar da ta shirya mata ɗazu kallo mai cike da tuhuma hannu ta yi mata sorry babe Allah na rasa yadda zan yi ki zo school ne na ɗau zancen jiyan nan ne ya hana ki zuwa shi yasa da hmm, kin kyauta ai ita ko Hamida banda dariya ba abin da take musu fita suka yi ta niyyar wucewa gidan anti ai kuwa a can suka samu Najib dan zumuɗin ganin ta bayan sun gaisa da Najib din suka shiga suka bar su su kadai ita ko anti murnan ganin yar uwarta Hamida yasa ta manta da su soyayya suka sha kaman babu gobe kamar kar su rabu da juna sai dai duk wani soyayya su sukan yi ta cikin sanyi sanin ya kamata don ba sa taɓa goce hanya duk wani abun addini da ya ya haramta to ba sa yadda su halasta ma kansu domin albarkar soyayyan suke nema don auren ta yake soyayya to yayin da na samu na tattara na haura dubai Kasar Dubai a ranar yau ta tashi cikin wani irin cikowar mutane sakamakon taron kasa da za a yi gobe MG ko kaɗan baya samun lokacin kansa don lokacin cin abinci bai samu ba sakamakon yadda garin yake makil da jama'a yana da kokari yadda zai kare lafiyar al'umma. Kada kuma manta fa ƙasar Dubai ƙasa ce wanda a duniya in ka cire Saudiya daula ce ta larabawa kuma daula ce ta kasuwanci sannan in ka cire Saudiya Mm, a tashi da sauka na jiragen sama na zallan fasinja an kace da saudiya saudiya ma a lokacin aikin hajji to dubai fa idan ma bata zo na ɗaya ba tana da cikin na uku a duniya gaba ɗaya saboda haka kuma a ce za a yi taro a cikin kunga jirage ne tamkar tsuntsaye suke tashi da sauka ko wannan kenan garin a cike yake da ɗan manya-manya sun fara suka duk wani waje da kuka sani na cika ƙasar dubai a cike yake dan. don bakinmu na Najeriya a wani katon estate ya sauka a Emma Cedra Hills Estate. Idan sarakunan Larabawa kuwa sun sha karramawa an karɓe su ta tabarkalla. Wurin saukansu a Swiss Arabella Town Houses wanda wasu da yawansu sun je ne don yawon bude ido. Don Dubai ƙasa ce wanda ta ci gaba sosai a faɗin duniya. Shirya sojojinsa kawai yake inda baya son a samu wata matsala a wannan taron. Bakin Najeriya sun isa wanda suka hada da manya-manyan 'yan siyasa, a ciki kuwa har da wanda ke neman rayuwarsa, shi kuwa yana nan yana shirin kare tasu rayuwar. Sanda ya je airport ya tare su ya same su da su sannan ya wuce da su zuwa wajen ya ɗauke su daga inda yake kai su masaukinsu sannan ya wuce in eh, ya ɗauko su a masaukinsu sannan ya wuce da su wajen taron shugabanni don kowane shugaba burinsa ɗaya ya kasance MG yana ɗaya daga cikin masu taryansa a wannan lokaci har kusan tsakiyar dare MG bai samu hutu ba da ƙyar su kaftin Ahmad suka yakice shi don ya samu ya huta fita suka yi suka shirya masa motoci guda tara na haɗuwansu na gabansa na bayansu hudu na gabansa sai kuma tashi a tsakiya wato hudu gaba hudu baya kaftin ahmad ne yake tuki gefensa kuma daniel ne wanda shi ma mg ya yarda da shi sosai don yana da rikon gaskiya shi yasa har ya bar shi ya shiga cikin jikinsa sosai ko da suka isa gida daniel ne ya yi saurin fitowa ya bude masa kofa fita ya cikin takunsa na kaseta wanda ko ba a faɗa ba kasan jinin sarauta ne kai tsaye cikin gidan ya nufa kowane soldier ya zauna a wajen tsakiyarsa kaftin ahmad da daniel ne suka rufa masa baya hannu ya daga musu alamun su tsaya sannan ya ce wa kaftin ahmad ya biyo shi akwai sakon da yake son bashi babu musu daniel ya tsaya shi ko kaftin ahmad ya bi shi a baya don karɓar sakon bayan su ne daniel ya ci jelis din shi ya rasa me kaftin ahmad ya fi shi da mg yake nuna bambanci a tsakanin su kuma hakan yana matakar yi masa zafi a ransa amma ya alakanta hakan da bambancin addini da suke abin da bai sani ba shine duk cikin sojojin mg ya fi ji da ahmad duk da ya fi shi a girme da kuma matsayi hakan bai hana shi zama ya shawara da shi ba kaftin ahmad tun da ya shiga ya riga da ya san ummi ta ji bacci to bai bi ta kanta ba Abun da bai sani ba shine ko karfe nawa zai kai na dare ummi sai ta ga dawowar shi take iya runtsawa sake labulen da ke hannunta ta sannan ta je ta kwanda ko ba komai ranta ya yi daɗi na ganin shi cikin kwanciyar hankali banɗaki ya wuce ya watsa ruwa bai fi minti kaɗan da kwanciya ba bacci ya ɗauke shi asufar fari ya farka wani irin mummunar faɗuwar gaba ya tashi da ita wanda ya rasa dalilin yin haka wanka ya shirya cikin kakin shi mai fitar da ainihin kyawunsa da cikar zatinsa ɗakin ummi ya wuce ya same ta tana bacci bai so ta da ita ba hakan ya sa ya juya ya tafi amma irin wannan taron ya sa ya so a ce ya fita da addu'ar mahaifiyar tasa a kansa sanda suka tsaya a masallacin misalin musulman cikinsu suka gabatar da sallah kafin suka nufi eh, but al-araf hotel ɗin da za a gabatar da taron sai wajen karfe uku sannan suka bar gidan antin Amira ta wuce gida su ma suka wuce gida bayan isan su gida sun yi sallar la'asar wani sabon hira suka dasa kai shi sa wallahi na jin ya haɗu wani far ta yi da ido duk farin ciki ya cika ta an yi abin santa an yaba shi Allah ko ta ce eh mana kun yi bala'in dacewa cewar salim salim ne ya shigo kanin hanna anti hamida wai ki zo in ji amma ya faɗa yana kallon wayarta kai me ka kawo wani zuba wa wayata ido dalla fice ka ba mutane waje kai sista kin fiye takura ina ruwanki ko kuma wayarki ya kalla zo nan salim karɓa zuwa ya tsaya me za ka yi da fam ɗin so sake da sai jim ya faɗa a takaice karɓa ka tafi ita kuwa hanna murmushin san waye salim ta bitar shi ke wai ba amma ne ke kiran ki ba kai tsaye ya tsane fuska ta yi kyale ta kawai ba wani a kyale ta tashi mu je na san wani abun take nema sai ki je ki ji ki ba ta amsa miƙewa ta kai suka nufi ɗakin amma suna shiga suka same ta ita da yaranta rabi'a da hafsa suna zaune a falo sallama suka yi ba su ma san samu damar amsa ba hakan bai dame su ba suka zauna juwa ta ta kalle su gidan ubanki ne nan da zaki iso tun safe ba ki zo kin gaishe ni ba maciya amana ko yanzu kun zo da wani cin amana? uwar taki ta aiko kiki ko uwarki bata isa ta zo gidan nan ta nuna bata san ina nan ba balle ke karamar mara kunya iya ɓacin rai ransu ya kai wajen ɓaci hamida ce cikin ɓacin rai ta buge baki za ta yi magana damƙe hannunta ta yi hanna ta yi da ƙarfin kallonta ta yi ta girgiza mata kai kar ta yi magana cikin takaici ta hana ta hanna ta yi juyowa ta ta fuskanci amma kin gama akwai abu mai muhimmanci da muke yi ta faɗa haɗe da wani murmushi wanda amma ta kasa tantance me ke nufi sake baki ta yi don uwarki ai ba da ke ba ke na kira ba rashin kunyan ke har ya kai ke har ya kai a gaban idanunmu kiwa mahaifiyarmu raini Hassan ce ta tashi da niyyar dukanta amma amma ta hana ta kul kar ki taɓa ta ki bar ni da uwarta zan yi jan hannun hamida ta yi wadda ga baki ɗaya take kamar ta fashe da tsabar bakin ciki janta ta yi har sun zo bakin kofa amma ta ce shegiya mai bakin jini saurin turo hamida waje ta yi ta dawo cikin ɗakin wani kallon kaskanci ta bi hafsar da shi wato ke ce har zaki da ke ni, ko to taɓa ni wallahi sai na miki shegin duka sannan ta juya gun amma da baki ɗaya al'ajabi ya hana ta cewa komai idan har zaki iya duban ido na ki ce min mai bakin jini kamata ya ki fara aurar da na gaban ki, wanda duk cikin su babu wacce bata bani sama da shekara ba kuma tukunna ki samo bakin gori da zaki min tana faɗin haka ta juya ta fice ta bar su cikin jimami samin hamida ta yi tsaye tana jiranta a bakin kofa da yake ta so ta biyo ta amma ta kulle kofan murmushi ta fita da shi saurin kawar da kanta ta yi ta fice fu bin hannu ta yi a baya suka shiga ɗakin mama ganin su a haka yasa anti ta kira su tana tambaye su ko lafiya a bisa kiransu da aka yi nima sai aka kira ni aka ce mini lokaci ya yi in faɗa muku wacce ta yi a cikin buɗe musu mu take ita ta kira ta ce min wai lokaci ya yi mu dakata a nan in za ku same ta ma ku same ta da ke nake yi ke da kike kallon kanki da ke nake duka duka anan muka dakata sai mun haɗa littafi na uku don jin yadda za ta kaya kada ku manta fa wannan labari mai dan karen daɗi idan ba ki same shi full ba zai koma kan channel nawa zaki same shi complete a sadiq namiji one youtube channel nawa ko kuma ki kasance a group nawa na mu da musu mu domin kasancewa da daɗaɗɗen labarai a koda yaushe na gode da kasancewa tare da mu Allah ya saka da alkhairi